sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Aisha Sula ce tare da Salfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke yi wa musulmai a duk inda suke barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su a cikin shirin ga labaran duniya. Asaran yawan waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus a Amurka zai kai dubu ɗari cikin 'yan kwanaki masu zuwa. kasar china inda nan ne cutar corona ta fara barkewa ta ce jiya asabar ba wani dan kasar da ya kamu da cutar coronavirus kungiyar taliban ta ayyana tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku albarkacin karamar sallah wanda zai fara aiki daga yau lahadi kanan labaran kenan to kasancewa yau take karamar sallah za mu jingine dukkan shirye-shiryenmu kamar yadda aka saba domin baiwa mutane da ke zaune a kasashen waje damar isar da gaishe gaishen su ga 'yan uwa da abokan arziki a cikin kashi na biyu na shirye-shiryen sallah kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ana sa ran yawan waɗanda suka mutu daga cutar coronavirus Amurka zai kai dubu ɗari cikin 'yan kwanaki masu zuwa. domin jimamin wannan rana jaridar new york times ta yau lahadi ta buga jerin sunayen waɗanda cutar ta kashe da ɗan takaitaccen bayanansu da aka bayyana a kafafen labarai a faɗin ƙasar. yawan waɗanda suka mutu a amurka sun kai sama da dubu casa'in da bakwai da safe yau lahadi a cewar jami'ar johns hafkin. rana asabar yawan waɗanda cutar ta kashewa a birnin new york bai kai mutum ɗari ba wanda wannan shine karan farko tun ranar 24 ga watan maris yanzu haka da yawan mutanen da cutar ta kama a faɗin duniya ya cira zuwa sama da miliyan biyar da uku a cewar kididdiga jami'ar johns hopkins inda waɗanda suka mutu suka wuce dubu uku da arba'in da biyu Ƙasar china inda nan ne cutar coronavirus ta fara barkewa ta ce jiya asabar ba wani ɗan ƙasar da ya kamu da cutar coronavirus wanda wannan ne karan farko da hakan ya faru tun bayan da ta fara bayar da rahoton kan samun kamuwa da cutar a watan janairu hukumar kiwon lafiya ta china jiya asabar ta ce adadin sabbin kamuwa da cutar ya yi kasa daga hudu zuwa babu daga ranar alhamis zuwa juma'a wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu sanadiyar cutar ya kai sama da dubu hudu da shida a hukumance sannan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar kuma kusan dubu tamanin da uku Sauraren matakan hana zirga-zirga sun taimaka wa china wajen shawo kan yaduwar cutar a sassan kasar wadda ta ga matukar raguwar masu kamuwa da cutar tun daga watan maris akwai masu dauke da covid-19 wajen miliyan biyar da dugu uku a duniya da kuma wanda suka kamu wajen dubu ɗari uku da talatin da tara a cewar jami'an jas hafkin annobar ta sa kasashe na ta fama da yadda za su kare mutane sannan kuma lokaci guda su buɗe harkokin hada-hadar tattalin arziki wanda hakan ya kawo tangarɗa ga yadda musulmi ke yin bukukuwan sallah bayan watan azumin na ramadan da kuma bukukuwan memorial day na tunawa da sojojin amurka da suka mutu yayin aikin kare muradun kasar wanda bisa al'ada amurkawa kan je shakatawa a gaɓuɓɓun ruwa da gandun shakatawa. Ƙungiyar Taliban ta ayyana tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku albarkacin ƙaramar sallah wanda zai fara aiki daga yau Lahadi. Ta yi hakan ne a wani saƙon tuwita wanda ta tura jiya Asabar. Kuma shugaban ƙasar ya ce ita ma gwamnatin ƙasar za ta mutunta tsagaita wutar. Wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da yaƙi tsakanin ɓangarorin biyu ya kasance duk da annobar cutar coronavirus. Kar ku kai duk wani farmaki na soja kan abokan gaba ko a ina suke. idan abokan gaba sa kai muku wani farmaki ku kare kanku abinda mai magana da yawun taliban zabihullah mujahid ya rubuta kenan a kafar tuwita ya kara da cewa saboda bukukuwan sallar idi kawai aka ayyana wannan tsagaita wutar wanda ke zuwa bayan karshen wata mai tsarki na ramadan shugaban afghanistan ashraf gani ya yi mara balale da wannan kwanci damara taliban ta yi sannan shi ma ya tabbatar musu da salama a matsayina na babban kwamandan askarawan kasa na umarci jami'an tsaron kasar afghanistan da su mutunta tsagaita wutar na tsawon kwanaki uku su kare kansu kawai idan an kai musu hari abinda shugaban ya rubuta kenan ta kafa twitter to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan Birtaniya Boris Johnson na shirin rage rawar da kamfanin kera na'urorin sadarwar na ƙasar China mai suna Huawei a ayyukan kafa bangaren sadarwar Birtaniya na ingantaccen matakin nan na G5 saboda rikicin da ke tafkawa kan cutar coronavirus a cewar jaridar Daily Telegraph. Hasali Maj Boris Johnson ya umarci jami'an da abin ya shafa a ƙasar da su bullo da wani shiri na rage rawar da kasa China ke takawa a harkokin gina Birtaniya ta yadda zuwa shekarar 2023 ƙasar China ba za ta taka wata rawa ba sam a harkokin gina madafun ci gaban na Birtaniya a cewar jarida a daren ranar Juma'a. Ana ganin Johnson zai so yin amfani da wannan mataki na rage tasirin China a Birtaniya wajen gamsar da shugaban Amurka Donald Trump wajen tattauna batutuwan cinikayya ganin cewa Birtaniya ta fice daga tarayyar Turai bisa ga bayanan jaridar. Ofishin Firaministan na Birtaniya da ke Down Street ya ƙi cewa komai bayan da aka tuntuɓe shi haka shi ma kamfanin na huawei ya ƙi cewa komai da aka nemi jin ta bakinsa daga karshe shugaba kim jong un na ƙasar koriya ta arewa ya sake fitowa bayan jama'a bayan sake cewa jama'a da ya yi na tsawon makonni uku a jere kamar yadda ya yi a baya har ake tara ɗarya ɗin cewa yana fama da rashin lafiya ko ya mutu kafan labaran gwamnatin ƙasar yau lahadi ta ce shugaba kim ya jagoranci wani taro wanda ya tattauna kan batun faɗaɗa abin da ya kira ayyukan tauna tsakuwa ta wajen amfani da ƙarfin nukiliya. Hotunan sun nuna yadda shugaba Kim ya rattaba hannu akan wasu kundodi da yin jawabai da kuma nuna yatsa a wani hoton talabijin da aka jinkirta shi saboda ɓadda sawu. Hotunan waɗanda aka wallafa su a kafafen yaɗa labaran gwamnatin ƙasar ba su nuna wata alamar rashin lafiya tare da Kim ba. wannan shine karan farko da kim ya fito bayyana jama'a tun daga ranar 1 ga watan mayu lokacin da ya bayyana a wani bikin buɗe wani kamfanin takin zamani bayan an shafi makonni uku ba a gan shi ba a bainar jama'a. a gaida sarfilo hashim gumal da ya karanto mana labaran duniya ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan miƙa ragamar shirin ga abokin aikinmu yusuf aliyu harande domin jin abin da ya haɗa mana a kashi na biyu na kuma ƙarshe a wannan rana ta musamman yusuf gareka يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد جيسور سلا دقفا الدنيا أنا رعيد يا كو جماعة سيموي فرقة دومي يوني رانا رعيد جماعة ما صور رمو السلام عليكم Yusuf Aliyu Harande ke muku barka da wannan la'asariyar. Ta da fatar an yi sallar idi lafiya ga waɗanda suka samu dama. Ta da fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya ya kuma sa muna daga cikin 'yantattun bayinsa Allahumma amin. A cikin shirin namu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu na wannan ranar Lahadi ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da da ɗari ɗaya, bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. kana yi daidai da ranar 24 ga watan Mayu shekara ta 2020 miladiya. za mu ɗaura daga inda muka dakata a mu na safiyar yau inda za mu fara da nahiyar afirka yau ne sallah yau ne salamu alaikum ta'ala ni ne alhaji lukman abbas da farko na yi ma ma'aikata na na lux spring water barka da sallah dukansu baki daya da iyalina ajiya zubai da yaran duk baki daya na koma kuma na gaida alhaji baba karamin abbas malam abbas alhaji sulaimana so sulaga da alhaji gana so sulaga da aji hasaki nasu so sulaga su na musu barka da sallah da sallaman gwanjawa alhaji rufai abbas da haji umar abbas da alhaji isa abbas da mai dakinsa ajiya amina ina musu barka da sallah na gaida ajiya biba so salga da ajiya anti so salga da ajiya sa'a da maramatu so salga duka ina musu barka da sallah ina gaida alhaji garba tela ina ma barka da sallah ina gaida alhaji sila lancaster babban na alhaji sila lancaster gidan mala abu daga alaba da kaninsa alhaji audu malikiya da alhaji abibu farakan ina muku barka da sallah ina gaida ajiya sufura abbas da fulera abbas da ajiya asiya abbas da ajiya nasir abbas da ajiya sari abbas duka ina muku barka da sallah da ajiya fati abbas da ajiya barkisu abbas dukanku ina muku barka da sallah ina gaida alhaji sa'idu chaman da alhaji abdullah justice ko kuma ina muku barka da sallah allah maimaita muna ya kai mu sabon shekara assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana mustapha muktar ni asalin dan jihar kaduna ne yanzu haka ina kasar kenya a zan yi amfani da wannan dama domin gaida mahaifiyata malama habiba da yayar mahaifiyata hajiya uwani da babana alhaji rabi'u da kakana alhaji sunusi kanwata nafisa muktar da yayata aisha zan yi amfani da wannan dama kuma wajen gaida abokaina kamar su abubakar uzairu umar sa'idi haya kamal umar hussein yusuf ahmad abdullahi sani abdullahi abubakar el sadiq da sauransu sannan zan yi amfani da wannan dama wajen ta yi al'umman musulmi murnar ganin karshen watan ramadan ubangiji allah ya amsa ibadunmu allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓe ina yi mana barka da sallah ina kuma taya ɗaukacin ma'aikatan voice of america murnar barka da sallah kuma fatan allah ya sa mun yi azumi karɓaɓɓe allah kuma ya fushi mu kishirwa banza ja don sun kawo hijja mai daraja amani aboki afuwaja daga nan muzi ya ce a fabolta su ma can sun yayanta sai nahiyar asiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana yunusa halliru ni ɗalibi ne a makarantar an university of science and technology da ke nan ƙasar china ina matuƙar farin ciki da allah ya kama wannan rana na sallah ubangiji na godiya da san magaba azumi lafiya allah ya karɓi ibadunmu da farko dai zan so na miƙa gaisuwan barka da sallah na zuwa ga babana wato alhaji halliru inuwa gwarzo da mamana hajiya sa'adiya aliyu da ƙanwata na na khadija halliru da kanina ahmad halliru sannan da aliyu halliru da rahama halliru da kuma hawa'u halliru sannan kuma ina mika gaisuwa na da abokina nazir salisu gombe da faruk da ke zama a kaduna da abdul ji sambu da ke zama a kaduna ubangiji allah ya sa an yi sallah lafiya allah ya sa haka amin sannan kuma wanda suka rasa rayukansu a cikin wannan azumin wata ramadana ubangiji allah ya ji kansu ya gafarta musu in ta mu ta zo allah ya sa mu cika da kyau da imani amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana hassan yahaya kuma ina zaune yanzu a garin salango da ke kasar malaysia muna godiya da allah subhanahu wa ta'ala da nuna mana karshen wannan azumi na wata ramadan kuma gashi yanzu muna murnar sallah karama allah ya samu dace amin haka kuma ina so in miƙa gaisuwa ta da kuma dukkan al'ummar jihar kano da fatan allah ya yi mana wannan hali da muke ciki na wannan annoba kuma ya maimaita mana wannan sallah cikin lafiya sannan ina mika gaisuwa ta ga yayana alhaji sunusi haya tare da iyalansa baki daya da fata an yi sallah lafiya haka zalika ina mika gaisuwa ta ga dukkan abokan aiki na da ke a jami'ar bayero ina yi musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya allah karbi ibadunmu baki daya sannan ina mika gaisuwa ta ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da kuma fatan an yi sallah lafiya allah subhanahu wa ta'ala maimaita mana cikin koshin lafiya da wadata amin Yanzu kuma bari mu sake dawa nan Amurka. Assalamu alaikum sunana Adam Ahmed jeje da farko zan fara mika roƙonmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo mana ƙarshen wannan annoba na coronavirus da dukkan jama'a baki duniya baki ɗaya. Sai gaisuwan sallah zuwa ga Alhaji Ali Ahmed Takum da Alhaji Dan Asabe Tuga Takum da Alhaji Ali Mai Jama'a da Alhaji Mamman Taylor. da alhaji dalladi kamaru duka a takum sai kuma alhaji salisu hoto a katsina ala sai gaison sallah zuwa ga alhaji nasiru ahmed ba isa da matarsa fatima sai kuma gaison sallah zuwa ga honorable amamzala jd joseph kiyateka chairman kurmi local government tare da sa media dinsa abdulmutallabi sadaudu a wilo she mamanmu hajiya amina isa daudu she kuma son sallah zuwa ga bai minista bayisa da alhaji jakiri jackson da imam muktari chief imam kurmi local government da abdulmaliki isa daudu tare da mamanmu gimbiya isa daudu she son sallah zuwa ga onkul alhaji umar sharif abdullahi kaduna injiniya babangida abdullahi mahmud sharif saddam sharif sai kuma gaisan zalla zuwa ga alhaji awal ali ahmed abuja da matarsa fatima da kuma yarmu mu baby su'at da fatan sai sallah lafiya sai kuma gaisuwar sallah zuwa ga alhaji isa zuntu zuntu motors alhaji salisu alegu alhaji hamza cancangi musa mejo mai kano sai alhaji sayidu yusuf das da kuma alhaji bala na ramatu sima kwanan cancan gefe kuma alhaji garba bayani gaisuwan sallah zuwa ga alhaji suleiman abba bashir da matansa maimuna a jalin gushi alhaji shehu umar bashir groje alhaji sani galadima a groje shi alhaji abdulmumini umar bashir da alhaji hamisu galadima da alhaji rabiu galadima duka an groje shi kuma alhaji sidi tasawa da alhaji bayi tasawa a nijar da kuma alhaji mubarak umbuwa a maradi da alhaji inji muhammad maradi sai kuma alhaji zaidan muhammad maradi duka a nijar a ƙarshen gaison sallah zuwa ga malam audu mazadu a takum da kuma munkayila mazadu da alhaji shaban sallau a takun da alhaji habibu habsi a takum da salihu sa'idu kumbo duka a takun jihar taraba da kuma fatan allah ya sa su yi sallah lafiya Assalamu alaikum masu sauraron mu sunana Alhaji Garba Suleiman Krako madakin Samunaka yau take sallah ina mika gaisuwan sallah na ga Professor Ango Abdullahi, Alhaji Muhammadu Juba Kongo, Dr. Dalata Sarki Tafida, Yariman Zazzau Alhaji Manar Jafaru, Hajiya Kande matan Saja Jumare, Alhaji Salisu Ahmed Gelleso da Aliyu Ahmed Gelleso. alhaji salisu ahmed tsohon chairman Zariya local gamman da fatan duk sun sha ruwa lafiya malam umar ambulance driver baban gaddafi a asibitin kofan gayan alhaji aminu sani sudani honorable jibrin ayaga hamisun jaji tudun wada Zariya mai gyaran rediyo da talabijin alhaji lawal na kowa stores tudun wada Zariya. da alhaji umaru shagalinku na fatan duk sun sha ruwa lafiya alhaji jafaru makarfi hajiya uwani ibrahim suleiman hajiya anti matan late ɗanladi lere da alhajiya habiba hadiza matan late his excellency Lere. da hajiya victoria matan late alhaji zubairu Lere. da alhaji muhammadu sani ɗan haja da fatan duk sun sha ruwa lafiya zab aliyu abdullahi makarfi shehu isa samunaka idris buba marwa matana luba aliyu da kannuwarta hajiyayya umma da mamansu da fatan duk sun sha ruwa lafiya da tare da mutanen miyatta allah da ke nan kaduna a samu naka ina mika gaisuwar sallah na da lere ga mai martaba sarkin lere brigadier general garba muhammad retired Da sarkin samunaka mai martaba alhaji musa muhammad sani limamin samunaka malam na yako na manta tsamiya sai a kunu salahu suleiman na shere da duk zuri'an na shere da fatan sun sha ruwa lafiya dan baba mai shayi samunaka alhaji ahmadu zaki samunaka abdulsalam magaga musa dan fulani da baba ame azad da mudita ne galma haɗawu yaro mai gyaran agogo samu naka da fatan duk sun sha ruwa lafiya alhaji dan azumi sarki hakimin abadawa da lawan jango alhaji hayan bawa da abdulrazak bayarbe da fatan duk sun sha ruwa lafiya a kano ina mika gaisuwan sallah na ga alhaji ahmadu wudil alhaji ibrahim usman wudil alhaji awwal kofar ruwa motors tare da fatan duk sun sha ruwa lafiya alhaji bashir aminin alhaji awwal kofar ruwa motors da hajiya rakiya matan late alhaji sani muhammad total gyaɗi-gyaɗi da fatan sun sha ruwa lafiya Amerika a ƙasar Masar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sunana Alhaji Bilal Badamasi ko ban shishi mazaunin ƙasar Masar ina ma al'ummar musulmi da duniya gaba ɗaya ina musu barka da sallah ina musu addu'a ina mana addu'a gaba ɗaya Allah ya karba ibadunmu da muka gabatar na cikin wannan wata da ya wuce wata mai albarka Allah kuma ya gafarta mana ina miƙa saƙon barka da sallah na zuwa ga mahaifiyata Allah ya kara mata lafiya Allah ya kara kare ta Allah ya sa ta cika da kyau da imani ina mahaifina addu'a Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya gafarta masa ina ma dan uwana Muhammad Sani addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya sanya masa su dai bari a duniya albarka ina ma al'umman musulmi gaba ɗaya inda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama ina mika sakon barka da sallah na zuwa ga yar uwata Hajiya Hauwa Badamasi Allah ya sa sa ta yi sallah lafiya allah kuma ya sanya mu zuriya albarka ina ma gaba ɗaya al'umman faɗin duniya fatan alkhairi allah ya bamu damuna mai albarka allah ya kara zaunar da mu lafiya allah ya ƙara buɗo mana da hanyoyin alkhairai ta kota ina daga gare shi da fatan kowa zai gudanar da shugulgulan sallah lafiya cikin kwanciyar hankali daga ƙasar masar bar mu sake dawowa nan amurka farko dai suna na bello alton argungu bangon kabin argungu mazauni new york a ƙasar america da farko dai ina miƙa saƙon barka da sallah ga mutanen argungu da ke wayanta ga baki ɗaya da fatar an yi sallah lafiya ubangiji allah ya karbi ibadunmu ga baki ɗaya ina miƙa saƙon barka da sallah ga mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ismaila muhammad mera tare da 'yan majalisarsa gabaki ɗaya ina miƙa saƙon barka da sallah tare da ashek imam abdullahi balalau da ashek abbakar abdullahi argungu da ashek kabiru muhammad haruna gombe tare da alaramma nasiru salihu gwandu da injiniya ashiru baban dede da alhaji ibrahim umar jeje arkilla dg da profesa aminu maude da excellency kabiru tanimu turaki san dan masanin gwandu da mai shari'a maryam hassan aliyu da honorable nasiru Ɗan umma katukan kabi member representing argungu constituency da honorable musa tungulawa honorable chairman argungu local government da iyalaina kamar haka hajiya aisha buga da ramatu bello argungu da Maryam Bello Argungu da Saifullahi Bello Argungu da Aisha Bello Argungu da Abubakar Bello Argungu da Naja'atu Bello Argungu da Fatima Bello Argungu da Nadiya Nuruddin da kanwata Hindatu Nasiru Jabo tare da mai gidanta Honorable Nasiru Jabo da Shafa'atu Bashar Mai Manja da Alhaji Bashar Mai Manja kasuwa Argungu. da Nasiru Shatima mai rawa da Aliyu Altuna mai rawa da Ibrahim Altuna Nigerian Corruption Service Argungu da Basiru Hussaini Mesin mai rawa da Sani Gahiya mai rawa da Hajiya Mama mai masa da Husaina Saifullahi da Alhaji Ɗanlami Usman Kano da Alhaji Ahmad mai 'ya'ya Kano da Hajiya Turai lami Usman Kano da Alhaji nasuru Dego. Sai ina miƙa saƙon barka da sallah ga abokaina kamar haka Yusuf Muhammad Rikici, Yahuza Abubakar Argungu, Yusuf Muhammad Champion, Umar Adamu na Allah ya mu'allif, Abdullahi Muhammad Magulogo, Adamu Cindo AC Shishigin Bango, Garba Labaran Ɗan Gishuwa, Murtala Muri, Chemistry da a jasco sai abokan aiki na Umar Muktar da ke CIPB Bod da ke Abuja sai ya Yahaya Aliyu Awashika Garba Muhammad Fana da Mansur Abdullahi da Muktari Yusuf Argungu da Kabiru Muhammad Namera da Bello Ahmed PRO na Nigerian Immigration da ke Sokoto Command da Abubakar Umar Romo da dai sauransu. Ina fatar an yi sallah lafiya ubangiji allah shi karbi ibadunmu allah ya saka su a cikin mizaninmu. mu sauraro da waɗannan muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sallah babba za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku da waɗanda kuka ji muryoyinsu. Muna miƙa gaisuwar muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin musulmai a duk faɗin duniya. da fatar Allah ya sa muna daga cikin yantattun bayinsa Allahumma amin. Ga gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Alhaji Sambo Garba Gusau tare da Alhaji Muhammad Macido Garba Gusau da abokin haihuwarsu Alhaji Kabiru Garba Gusau da ke rima rediyo a cikin birnin Sokoto. da fatar su da iyalansu sun yi sallah lafiya. Godiya ta musamman ga wadda ta haɗa mana sautin shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Bis salam. Al'umma barkanmu da yin sallar don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu tafi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu mu ziyarto duk danginmu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا, إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهومي سلا عيد يوني سلا يوني عيد دك كتهوم يسل رعيل يا كوجا ما آسي وهي فرأة دومي يوني ران رعيل يا كوجا ما آسي وهي فرأة دومي يوني ران رعيل دومي يوني ران رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيل يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيل يوني سلا يوني عيد دك taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho To a gaida Yusuf kuma barka da kokari. Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman. Muna fata Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga na baɗin baɗin baɗaɗa. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com ko kuma shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. yanzu a madadin dukkan abokan aikinmu da kuma sarfilu hashim gumal da ya taya ni gabatar da shirin da leo sahilu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau aisha sule ce da na shirya kuma na gabatar daga birnin washington dc ke cewa a ci gaba da shan bukukuwan sallah lafiya. dites-le à un ami.